duk matan da take so mijinta ya ji da ita ki samu man kaɗanya ana ji da ganyen tumfafiya da gaushi a kasko ki lakuto man kaɗanyan nan ki shafa a jikin ganyen tumfafiyan nan ki ɗora shi a saman gaushin ya ji wuta sosai yana jin wuta sai ki sauri sai ki saka a can ina ne can ɗin oho an ji sai ki bar shi ya yi kamar minti ɗaya yana nan a wajen sai ki cire ki naɗe ki sake na biyu ki cire ki naɗe ki sake na uku ki cire ki naɗe sai kin yi guda bakwai toilet infection ko da shi aka haife ki in Allah zai raba ki da shi idan zafi ke ji in kuna saurare da mijinki ya ƙare idan ni'ima ne baki da shi idan mijinki a aikun gane ko in ma kin aihu ne ko tele infection ya buɗa ki to wannan zai tsuke ki tsuke wanda baya cutarwa wannan ganyen tumfafiyan ba a yadda shi a dosbi a cikin ramin blocks ake zuwa a jefa shi saboda daga cikin bishiyoyin da aljanu suka fi bibiya shine bishiyan tumfafiya da me a a bishiyan tsamiya an gane to mace ta yi wannan saboda majority toilet infection aljanu ne suke kawo shi duk wanda ta yi daga wannan ganyen tumfafiyan Allah da ta rabu da shi akwai matar da kika san ta jima tana neman aihuwa bata aihuwa ki ce ta yi wannan in dai za ta na yi jifa jifa kafin wata uku za ta yi ciki a jikinta ɗin ɗir